yanzu dai za a bari sai an gama karatun nan na rawani sannan a gato yanzu ina rawun nan sai dai kila da wuya a kai ƙarshe shafi ɗari biyu da ɗaya layi hudu daga lai fa'in kulta fama ƙadaru tsolul imamati kultu ƙala fil madakhal wal imamatu saba'atu azra'in shi rawani zira'i ah, bakwai ne hmm? ka gani haka ko da zira'in ka amfani da naka ha to a kasan ne da ba na zawa za a yi wani sai hmm. ka ganin ne za ka zama mutum mai kwanti ne a masallaci ne amma za a fita daji ne a jera wani ka gani eh, kaga ai malam kusan faccin mu da yaƙi a kai kin da yaƙi a kai launin baba na ni ba san adadin su eh, zan iya sanin adadin su amma dai ni da ke saboda ya fi daɗin wanki har dai dai ka ji labarin da bai da wani abin tausayi sannan an ganta ƙwara ne

دافن في سكوا أجي وأنا بتوشاد دوبولي حد ثم أفهمنا ما صار لازم جمعة في سكوا قلت قال في المدخل والمعاملة والإمامة سبعة أطروي هو يخرجون منها عن التلهية إذا صفت الدعامة ولي wal azabati da jenan da za a saki wal baqi imama a naɗa shi ala naqas ala alama ala ma naqalahu al imamu ne tabarani mahullahu fi kitabihi Ba in kulta in kace fa ma a radul imamati menene girman fa'adinsa قلت فإن مكا عنه قدر ذرائي فاتن ذرائي روان سبقي لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إمامته صلى الله عليه وسلم في سفره بيضاء طولها سبعة أذرع في أرض ذراع والأذبة من غير الإمامة وفي العصر الأجدة وكانت إمامته صلى الله عليه وسلم سوداء من صوف طولها سبعة أطرع وأرضها ذراع والمعيك دسنا والأذوة من ال من ال من الإمامة كذا وانزين yanzu kiwogiyar tusar sarki ne fa isa kana da maka rawani to ina a sarki an baka mai zai ba da kai sarki ya ka haka ai ba irin wannan dan guntu suke ba da ko na da masa ake ba rai na da masa ake kuma ma na da masa ake wanda yi sama abu yi abun fariya ne ina bakwai ne shi mana tafiya eh to a ciki kotu zai zama akwai bambancin ke hmm. shi ba eh, gaskiya ne istibadi ne na zawon na tafiya zai sai fi tsawo eh eh ya zaki mai su wani sarakuna ko ko ni bai wani sani hmm. eh da kai sha biyu ka gani to shi ne kamata a dinga abun nan ɗansa أو تظنكم أنه هو أمر لا أسيدي زامو يتيم كما نعوفا حيدا ما بأسي حتى أصل لك إبا إيه قلت لا يلزم على ما روي في الحديث من أن إمامته صلى الله عليه وسلم في سفره بيضاء طولها سبعة أضرع في عرض ذرائه والأضبط من غير الإمامة هنجان سنجا كده وفي الحضر أن كانت إمامته صلى الله عليه وسلم سوداء من صوف طولها سبعة أذرع وأرضها ذراع والأضبط من الإمامة إجبا لبني بر قلت لا يلزم أن تتوقف سنية الإمامة با دول نه بسنن ولو نیت ایا ایت کولی والارضی اعلا سب بل يكفي في حصول السنة كونها بيضاء بیدا أي في فی والسفر وكونها سوداء ها أي في ای والسفر ويكفي أيضا في حصول السنة آه، فيها ما فوق سبعة ذروء وما دونها لكن ينبغي آه، يتقي لكن يتقي منها تكفير شنيعي يتقي من الإمامة تكفير شنيعي وتكاثير شنيع لأن خير الأمور أوسطها يا إسحاق